mutane goma sha biyu ne suka mutu zoke yanzu a garin gidan idar da ke cikin gundumar malbaza a cikin jihar tawar jamhuriyar nishar sanadiyar shaye-shayen kwaya kala-kala da suka hada da wata kwaya mai suna madara da sholisha tramol wiwi da sauransu kasancewar abin ya kai ma al'ummar wannan karkarar tsoro tsakakkai yanzu haka shi yasa suka nemi a gizon hukuma da ta cece su domin shaye-shayen ya kai a halin yanzu har ga matan aure da dattijan nan gari farfemen fa ga sati ana shan tano biyu tano biyu yanku ga waɗanga guda goma sha biyu da sun ka mutu ta su ta sai an kire jandarmeri a kire likita ya kire sai an samu su a samu su abin ga a gama da hundin da da abin da tuhan duka a zo a turbi har yau zancen tramol ba haya radaina ba haya radaina ba har da latitin ne tun da la flipar in aka zo gidan likita likita don shi da asiri na in ya gaya mutane ya ce musu wane tramol na kashe shi wallahi kuwa sai ya rike baki ne don haka mu gwamnati dai in sha doka akwai matan da ba su yi sai sun sha madara ba ta armi ta sha madara ki ba kudi ba ku ban nan ta su yare yan ƙanana da ya irin waɗanda shafi yara madara suka sha. Shugaban gundumar Malbaza da ke kasancewa wakilin gwamnati tare da magajin nan garin Malbaza da dogarawa da shugabannin rundunonin tsaro da sarkin dogarawa doka sun isa a wannan garin na gidan Iddar inda suka gana da hakiman garuruwan da wannan matsalar ta shahwa kuma shugaban gundumar Malbaza Malam Marafatan Kari ya ce za su ɗaukar matakai na ba sani ba sabo game da masu sayar da kwayar da masu aje masu sayar da kwayar da waɗanda ke kawo ta a cikin garuruwan na yankin gidan iddar saboda haka nan mu muna tsammanin maganin wanga abin da yadda Allah ya sa saboda ni kuma zahin tabi kuma sanin tabi dan saboda ni dan saboda yanzu doka ce za ta aikin ta. wanga abin da kun ka faɗi abin da an ka hana ne abin doka ta hana ne amma dan gudun mu muzguna muku saboda hakan na abba mu tahowa muna yin aikin mu ne abba mu ga yin aikin amma yanzu kun ba mu izinin mu mu yi aikin mu to mu ma ku san da an muka fara aikin mu ba mu ho yarda wani can daban idan kuma shi girma muna wanda ya girma muna da shi muka tafiya shi ma sarkin dogarawa a lokacin da ya ɗauki magana cewa da alhaji abdu kadiri ya ce a nasa bangaren duk wanda ya sabke masu sayar da wannan kwayar ko kuma ya taimaka musu ya bar shi da allah in an kama kumci za mai lalata, ai shi ni ban son yar son gaba ɗai a ce ga hukuncin da za a yi ni dai nau na ba al'ummar dogara ko ga wanda na fara shahida da Allah ne ka gama mutum na san da shi Allah bai kwana bai an gace shugaban rundunar tsaro na gundumar Malbaza da ta shafi ƙauyukan da ke cikin wannan karkarar ta gidan Iddar ya yi kira ga masu garuruwa cewa da hakimai game da wannan matsalar akwai wani magiri da ja ya fade shi yake so adalai tunda kuna kun san masu yin abu suna tare da ku amma kowa na gudun zuciya dan wani shi ce a'a na kai dan wani kasu in nasa an ka kama shi sai a ce ni ni ba shi adalaihin ba ni ni adalaihin shi yasa kuna kallo kuna kyale ba mai so ya faɗi to yanzu da kun ka dauki nauyin yanzu mun ji daɗi mun sa ido mu gani in kuna aikata yan gidan masu gari da kuna ce suna amsa kudi ga mutane suna sake su gaskiya ne mun samu labari mun gani mun ji wannan lamarin sabon abu ne a janguriyar Nijar inda matasa ke shaye-shayen wata kwaya mai suna madara wadda aka ce a karkarar ta gidan idar ya kai tanobi da ake sha a kowane sati suna mutuwa abinda ke mayar da hannu agogo baya wajen ganin matasan sun kasance manyan gobe haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a janguriyar Nijar.